Yanzu haka dai kungiyar mata 'yan wasan kwando ta Najeriya da Tigress za su fafata a wasan ƙarshe na wasannin haɗakar ƙasashen Afirka da ake yi a ƙasar Congo. The Tigress dai sun samu nasarar kaiwa ga wannan matsayi bayan da suka bige ƙasar Angola inda aka tashi. Najeriya na gaba da maki 61 ita kuma Angola maki 59. Sun dai samu shiga wasan ne a lokacin da suka lallasa ƙasar gaban, a lokacin da Najeriya ta samu maki 73 ita gaban ta samu maki 65. 'Yan matan Najeriya dai sun yi wasan a zo a gani a lokacin da suke wasansu da Angola. Duk da yake a baya ana kyautar tsammanin cewa Angola ce za ta lashe wasan. Ita dai Angola ta doke kamaru da maki 58 ita kuma kamar da maki ɗaya a wasan kwata final. Sai dai da Tigers sun sami yawan maki a karan farko na wasan inda aka tafi hutu 'yan Najeriya na gaba da maki biyu, amma Angola ta dawo karo na biyu ta karɓi jagorancin makin, inda a karo na uku suka ci gaba da samun nasara kafin Najeriya ta dawo ta kuma sami yawan maki a karo na hudu. Yanzu haka dai ƙungiyar 'yan matan za su fafata a wasan ƙarshe na wannan gasa da ake yi.